Assalamu alaikum ya ahalin laziz. Wa alaikum salam. Babu shakka nan ne. Mimis Bakery? Barka da zuwa Mimis Bakery. Me kake da bukata baba dan Tun da na baro Saudi Arabia, ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba. Najeriya daga shinkafa sai tuwo. Don Allah ku dan sa na je ni kamar ina Saudi Arabia. da me kuke da shi babu shakka muna da kayan kwalam da makulashi irin naku na larabawa har ma da na kasashen waje muna da shawarma muna da goga, muna da pizza muna da sandwich meat roll meat pie muna da fish roll muna da jam cake muna da swiss roll samosa sponge cake da donut ga kuma cream cake da tiger cake ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake hada su da kayayyakin mu. masha Allah daɗi kashe ni yanzu ina so ku haɗa mun kayayyakin nan irin namu na larabawa da kuma na turawa domin in samu kakkaɓa ƙuran kwaɗayin nan da na fasa. An gama baba ɗan audu ni. Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa ko kuma ta lambar waya sifili tara sifili tara tara tara tara biyu sifili biyu sifili ko kuma sifili takwas ɗaya uku ɗaya tara tara tara tara ɗaya. Halima, ni fa na kasa gane ma yanayin yadda muke gudanar da wannan soyayyar tamu. Halima kullum sai dai mu haɗu a makaranta a makaranta a makaranta. Ya kamata a ce, na je gidanku mun ɗan tsayar da magana. Anya kuwa kina so na? Ba za ka fahimce ni ba ne, baby. wallahi ba haka bane mahaifina ne bai amince da na yi soyayya ba har sai na kammala makaranta na tukun zan gabatar mai da wanda nake so amma ai kamar yau ne ka ƙara haƙuri mahaifinki na kan daidai amma kin san ba zan jure har shekara uku ba tare da an tsayar da magana tsayayya a game da magana auren mu da ke ba ku don wannan mayataccen saurayin naki wallahi hankali na zai fi kwanciya idan na ga an tsayar da magana guda ɗaya wannan wahalalliyan kuma bata ɗauka ba gashi sai ya zo ya same ta tana can da wahalallin saurayin tallan kyale shi haka zai gama mai maitantin sai haƙura ya bari kai ni fa ka san me kawai ina ɗaga mai ƙafa ne saboda wasu dalilai ba dan da haka ba da tuni na ta mai hanya kuma kai kanka ka san cewar ina son ka wa alaikum salam sanu ya gajiya Ƙawata, gafa mutumin ke yana tawowa ta nan ke kika kira shi? Mutumi na wani mutumi na ni kuwa. haka mana kin san afa shi kaɗai zai zo makaranta neman ki. Na shiga uku. Shi ne ya zo nan gurin? Ina lillahi wa ina ilaihi raji. Dan Allah ki maza maza ki je ki ɗauke mai hankali kar ya ƙara suna. Haba Halima. Wani irin a ɗauke mai hankali kai ya kara so wajen nan. idan ya ƙara so me zai faru wai dama kana jin abin da muke faɗa ne kin ɗauka ni kurma ne duk abin da kuke faɗa ina jin ku ba za ka fahimta ba ne baby da Allah ki sauri ki je ki abin da na saki tab kin san dai ba zan taɓa yin wannan aikin kyauta ba in ji dumus shikenan nawa zan biya ki kin san ba na raina kuɗi kawai in ji dumus za ki ga aiki da cikawa yanzu yanzu nan. Da Allah na ce zan samu dubu biyu a gurinka? Halima, wai mai cika ɗauke ni ne? kin dauke ni mahaukaci ne wanda bai san abin da yake ba ne ko kuma kina tunanin ƙanwata ce ta yayi ni halima wai wannan wani irin rainin hankali ne gashi dan Allah ki sauri kai ya ƙaraso so gurin nan yanzu zan cika biki aiki sauri Ah, Aisha? Na'am. Ke ce haka? Wallahi. Ai na dauka ke da mutum ne ma. ina son mu dan ja gefe mai magana okay a to bismillah mana thank you very much Baby ba za ka fahimce ni ba ne, ba za ka fahimci halin da nake ciki ba don Allah ka yi haƙuri. da ban sani ba na san halima kake nema saboda kai ba a ganin ka a wannan makarantar sai halima ta zo gaskiya ne kamar ku kin san dama ita ce ta kawo ni domin babu abin da zai kawo ni cikin makarantar nan ba dan ita ba na kira wayanta three times ne ban same ta ba so amma jikina ya bani zan same ta a cikin makaranta saboda mun yi magana ta ce da ni yau tana da lecture ko kin ganta ne mm, na san inda take amma ba zan kai ba to ko me yasa Saboda neman ka nake ina son mu yi magana da kai. To ai ina gaba wani matsala domin za mu iya yin maganar mu yanzu. Fata na dai idan mun kammala maganar da za mu ki ɗauke ni ki kai ni gurin Halima. Wacce nake son gani kenan a idona. Abba, yau ne na samu damar da zan yi amfani da ita. In bayyana maka abin da kike raina. Na dade ina so in ce ina son ka. amma kunya tana hana ni faɗan abin da take raina wai ka ji abin da Aisha take faɗa mai kuwa Duk Aisha menene kike son gaya min haka kina cikin hankalinki kuwa fi kowa sanin cewar Halima ita ce wacce zan aura sannan ni ma na san cewar Halima ita ce ƙawarki mafi kusa Allah yi mata albarka ina jin komai ai da na ganki da doguwar yarinyar nan ban ɗauka ni za ta ma aiki ba wallahi kamata a ce na biya ta tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka muramatila Suna na Yusuf S. Business Relationship Manager daga Money Point. A wannan karo, ina ɗauka muku da albishir na musamman game da ma'abota amfani da POS Terminal na Money Point. Ina 'yan kasuwa manya da ƙananu da suke faɗin Najeriya da ma wajen Najeriya gaba ɗaya. Ku tuntuɓe ni kai tsaye domin mallakar POS Terminal ɗin cikin sauƙi kuma a kawo muku shi a duk inda kuke a faɗin Najeriya. Akwai waiba wanda kamfanin Moniecoin ya tanadar ga ɗan kasuwa waɗanda suka gama za su iya biyan asalin fi na registration in POS ba. Za su iya tura mana information mu haɗa musu POS ɗin su kyauta mu tura musu shi su ci gaba da yi mana transaction da terminal amma akwai tsare-tsare da sharuɗa wanda suke idan ka kirawo ni za ka ji daga baki na. Ba iya wannan POS ɗin da kuka sani muke bayarwa ba akwai shi sannan akwai MPOS shi ana yawo da shi a aljihu wajen 'yan kasuwa da suke zirga-zirga a kasuwanni a kuma za ka yi transaction kamar yadda ake da kowanne pos terminal akwai ah, account da muke iya buɗe mutane kuma mu sa musu atm card kyauta kar ku manta moneypoint muke magana pos terminal na moneypoint ba wani kamfani daban ba idan kuna buƙatar ganin mu kai tsaye za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lambar da take kan talabijin ko ku zo ofis ɗin mu kai tsaye a bakin kura street opposite da gidan isiyaka jibrin a jihar bauchi state amma ki ɗauko irin wannan magana mai nauyi kina faɗawa a kaina yanzu kina ganin idan Halima ta ji wannan maganar da kike gaya min za ku zauna lafiya da ita? In dai akan ka ne sai dai dankantaka na da wata ya watsi. Saboda kai kake ganin Halima a matsayin wacce zaka aura ita ba ta ganin ka a haka. munafuka haka muka yi da ke da zaki zo kina masa tallan kanki kina masa tallan soyayyarki daga cewa ki zo ki ɗebe mai hankali sai ki zo ki sashi a gaba ki te mai wasu maganganu saboda ki da hankali hauka kuma halima hauka mana idan ba hauka ba ta ya za ki zo daga cewa ki zo tare shi kawai ki zo ki dinga mai kalaman soyayya in ba ma haukaciya ba waye za ta iya abin da kike yi abba ai kaji gashi ta bayyana maka wasu halayenta wanda ni na sani wanda kai baka san su ba Abba, dan Allah ka fahimce ni. Ni ba munafuka bace. Kawai dai bana son in ga ana cutar da wani ne akan soyayya in yi shiru. Akwai abubuwa da yawa da zan nuna maka. Wacce za ta tabbatar maka da cewa Halima ba son ka take yi. Wannan da kake gani. Kullum mafarkinta akan shi yake. Baki hankali ne da zaki zo kina faɗa mai irin waɗannan maganganun ni na ce miki bana son abba na faɗa miki ina son abbas ne hmm, idan ki ya rufe kina taimin kazafi akan abin da baki da a kai. wallahi ban taba ɗauka ba kya ƙaunata ba sai yau wallahi abba kawai tana so ta haɗa ni da kai ne amma kai da kanka ka san ina son ka fiye da kowa dalla dalla dakata za a ki tsaya nan kina wani gaya min maganar banza maganar wofi idan kazafi take miki wanda kuma ke kika faɗa da kanki ba dan Allah kai haƙuri kai haƙuri abba wallahi ina son ka wallahi ƙarya take maka duk abin da ta faɗa kawai ta faɗa ne don ta raba mu wallahi ina son ka please dan Allah kai haƙuri dan Allah kai haƙuri Dan Allah ka yi haƙuri ina ka wallahi ba gaskiya take faɗa maka ba ka yi haƙuri. Dan Allah ka yi haƙuri. Na daɗe ina kokonto a kanki. Kikan yi min abubuwa na rashin gaskiya da yawa amma na danne kawai dan ina son zaman lafiya ta tsakanina da ke. Ba na so zuciyata ta ayyana min wani abu da zan ce na fara zargin ki. Amma yau kin tabbatar min da abin da zuciyata take zargi wanda kuma ya kamata in sani tun da dadewa halima ko da kuwa a ce ke kadai ce ya mace a faɗin duniyan nan wallahi tallahi na haƙura da ke domin ba zan iya ci gaba da tarayya da wacce ba ta san menene halacci ba wanda za ta iya sadaukar da soyayyarta ta yi wasa da rayuwar kwakwalwar ɗan adam da yake neman ta tsakani da Allah. na sani ba kowa ne yake iya yin soyayyar gaskiya tsakaninsa da mace ba amma wannan kar zan barki da shi daga yanzu ba za ki sake gani na ba ballantana har idan na zo gurin da kike ki buye daga gani na ke kuma ba ni da lokacin jin wannan tatsuniyar taki da wasan kwaikwayon da kika shirya idan ma kuma daga sai kike yi to ni ba na son ki ki je ki nemi daidai da ke wanda za ki masa tatsuniya ya karba amma ba ni ba na bar ki lafiya ji yayana ne shi shine na bata mai rai kar ki raina min hankali man me yasa kika daga ki kika dama haka bayan abin da kika kulla kin san cewa ba mai daurewa bane na yi mamakin abin da kika gaya min a baya cewa ni kadai kike so har cikin zuciyarki ashe ba haka bane Allah sarki shi ya ɗauka ni kike so bisa ga yadda yake magana sai dai duk wanda ya ga abin da ya faru a nan wajen tsakaninki da shi ya san cewa shi kike so ba ni kike so ba don haka da ni da ki ba za mu taɓa kasancewa a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ba duk ɗan adam ya kamata ya kasance a inda ake son sani saboda haka na bar ki rayu Ha ha ha! Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Fatima Muhammad Bello, ni ne mai kamfanin Abbas Traveling and Tours Nigeria Limited. Muna gudanar da aikace-aikace kamar kaiwa umara haka da kuma kai mutane ayyuka wanda ya shafi aiki na zama wanda ake kira mutakallif. mata in ba su da aikin yi muna sama musu aikin yi muna kai matasa katar oman duk dai muna fitar da mutane wanda duk suka rasa aikin yi hakika an zo nan an yi godiya bila adadi ko muna da masaukai masu kyau tsakanin makka da madina duk wanda suke zuwa wajen mu domin hulɗa da su muna jin daɗi kuma muna miƙa godiya zuwa gare su muna kira da duk mai son zuwa wannan kamfani mai tarin albarka hakika ƙofa a buɗe take yayi hanzari ya garzaya tare da kawo fasfod nashi domin buga masa aiki cikin hanzari kar ku manta da sunan wannan kamfani namu mai tarin albarka abbas traveling and tours nigeria limited ofis ɗinmu yana nan a nino plaza number four office near kwatagat gombe state abbas Travel and tours agency limited